labar mu fara uh, asp magaji musawai mai ke faruwa ne yanzu haka a kano game da batun tsaron gidan sarki alhamdulillahi tsarin martaba sarki tsawon intact ba tare da yana zuwa kuma jama'a dukkanin su kowa yana walwala amma kamar yadda ka sani hanyar yi rasuwa ta mai martaba ainihin kuma da yan tsaro wanda ba su ɗan shiga da kariya a wannan gida sakamakon manyan nan mutane da ka faɗi duniyar ya su yake yarda Allah kuma nan la'adi nan in ƙarshen kasuwan da ya gabata an samu ɗan hayaniya nan da kan a cikin wasu yare kaɗan a jihar Kano wanda wannan yadda ya aka sa rundunar ɗan sanda ta fara ainihin da ya tsaro a wannan guri domin ya kasance cewar da duk wanda zai zo wanda wanda zai fita da kuma ita kanta an ba kulawa rahotanni da muke samu sun ce uh, gwamnatin tarayya ta aika jami'an tsaro domin su hana shi wannan sabon sarki sunusi shiga gidan sarki a nan fada sarki dan a kano menene gaske magana eh, maganar gaskiya mun je ban ga wani umarni a baki ko a rubuce na kan hakan ba saboda haka mun je muna ayyukan mu ne tabbatar da kan cewa mun su samu kyakkyawan tsaro a wannan guri da kuma sauran sassanin da hakan walau da baki rubuce ban ga wannan umarni ba kuma ban ji kuma ba sani ba amma ina tabbatar maka akwai cikakken tsare da kamata a wannan gida da kuma hanyar da ya fi kai zuwa wannan gida mai albarka. To akwai matasa da aka ce su kuma su ma sun yi dandazo su kuma suka ce niyyarsa shine ba za su bar shi wannan sabon sarkin ya shiga cikin fadar eh, gidan sarki ba ko kun san da wannan labarin? yanzu da mu yi wannan bayani ba ko dai mun san akwai hayaniya da garin lahadi yamma har kuma zuwa amma mun kuɗe ƙoƙari mun tabbatar da cewa mun kawo kan wannan lamari cikin nuna tsoron cewa da kuma jirgiya da nuna aiki a sakamakon haka alhamdulillah zaman lafiyar da ake yi daɗin da ake kare ya ƙara dawowa. Masha Allah yanzu maganar gidan gwamna kuma fa akwai jita-jita da ke cewa an rage yawan jami'an tsaro a nan fadar gwamnati a nan Kano Nasarawa ko menene gaskiya ne akan wannan batu? to kamar dai yadda ka ce jikin cewa haka suke ka suke faruwa sannan da tabbatar masu kan cewa akwai jami'an tsaro daidai gwargwado a wannan gida na fadar gwamnati wanda kuma ka san yan sanda da rundunar yan sanda ta jihar kano a aiki sai na ɗaya da cikin ainihin tabbatar da tsaro a ko'ina musamman ainihin shi ne shugaban tsaro kuma dai na na wannan jiha ta kano saboda haka ya tabbatar da kai akwai jami'an tsaro daidai gwargwadon wanda ya ba da kyakkyawan tsaro a wannan gida kuma yanzu haka suna nan suna kan bakuna aikin su kuma a kowane lokaci ko idan tare ko a yawa mun ya kasu idan ana da buƙatar kari ko kuma wani yankuri ko kari na abu to a kowane lokaci yanzu ya tana idan ya kan ka na tabbatar da cewa ta kasance haka kuma kiran yi a duk kayan tsaro da ya kamata musamman daga ɓangaren yana da gina aikin da su da haka To Madala ASP Magajin Musa Muje kenan shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano. Mun gode ASP Magajin Musa.